أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الحمد لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبا da karatunmu a wannan littafi na nihayatul alam ros nihayatul alam na a sheikh dr muhammad ibn abdurrahman al-arifi babban malami na aƙida a jami'atul malik sa'ud a can riyadh ƙasar saudiya muna gabatar da wannan karatu ne a unguwar tashar ɗan fulani a nan masjid as-salafiya mai lamba ta uku masjid abi huraira a garin biyu jihar borno ina jin mun yi karatuttuka a wannan littafin a karatu ɗaya har ashirin da hudu yau shi ne karatu na ashirin da biyar mun yi karatu ashirin da hudu yau shi ne karatu na ashirin da biyar na'am muna nan daren abinan talata daren biyu ko uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arbamiya da talatin da shida eh, da talatin da bakwai tara daren goma ga watar biyar watar mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya na'am muna cikin bayanai akan saukowa da dawowar annabi isa alaihi salam a muyi bayanai game da dawowar annabi isa alaihi salam darasin da ya gabata darasi na ashirin da hudu mun tattauna mas'aloli kamar haka ma'ana dalilai akan saukar annabi isa mutawatirai ne muka kawo maganganu irin na su imamu ahmad ibn hanbal imamu ahalus sunna wal jama'a da maganganun abul hassan al-ash'ari da qabri da ibn kasir da safarini da imamu shaukani hatta da maganganunsu ahmad shakir su sadi hassan khan su abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al-arnaudi al-albani mun tattauna aƙidar nasara game da saukar annabi isa alaihi salam mun tattauna halayyar da annabi isa alaihi salam zai sauko a cikinta mun tattauna yaya annabi isa ma zai sauka kuma daidai ina zai sauka mun tattauna wannan masallaci na damascus da abin da ya shafi manaratul baiza mun yi karatu akan siffofin annabi isa na halitta sa'annan kuma mu yi bayanin abubuwan da za su faru a zamanin annabi isa mun ji cikin abubuwan da za su faru a zamanin annabi isa duk abin da yake da dafi za a